واتخذوا من دونه الهه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا mushrikai suna bauta ma wasu ba Allah ba waɗanda sam ba sa halittar wani abu ƙarami ko babba hasali ma su ne aka halitta da babu su Allah ya halicce su kuma ba sa iya karuwa kawunan su cuta ko su janyo musu wani amfani ba sa iya cire ran mai rai ba sa iya raya matace kuma ba za su iya tayar da mamata daga kaburburansu ba yayin da ya tunatar da su shirkarsu sai kuma ya ambaci matsayinsu dangane da littafin Allah da manzansa ya ce